رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam barkanmu da haduwa a wannan rana wannan yammaci na lahadi ko yau shida na'am biyar na zarba bike na'am biyar ga watan ramadana bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wadda take da shekara 1447 daidai da 22 ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin 2026 miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka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 وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم نعم to Allah magwayi da daukaka yana magana ne akan abin da ya shafi ɗayan tashi amma ayoyin ni'ima da suka gabata wanda Allah yake ta bayani yadda za a yi a yi a ɗayan tashi da ayyuka a ɗayan tashi da sunaye a ɗayan tashi da sifofi a ɗayan tashi da bauta ta kowane tsagi ta kowane ɓangare ubangiji ya yi wannan bayanin a lokacin da ya gabata ya ɗauki talikai yana lissafa mana ɗaya bayan ɗaya cewa wane ne ya yi su tsirai da ainihin dabbobi da menene ubangiji yana faɗa da yanayin halittar ku da waɗanda suke daɗewa a cikin mahaifa da waɗanda suke fitowa waje da waɗanda ake maidawa a cikin ƙasa duka ubangiji ya ambaci wannan ya ambaci cewa wa yake yin wannan tun da kun sakankance fa'anna tu'fakun ta yaya za a kawar da ku daga Allah ubangiji bayan ya yi wannan a wannan ayoyin kuma yana yin raddi ne a kan waɗanda suke bautar wasu daban ba shi ba suna bautar aljanu ko bautar mutane 'yan uwansu ko kuma bautar wasu talikai wasu ainihin itatuwa wasu tekuna wasu rana da wata wasu kuma son zukatansu to duka ubangiji yana yi masu raddi ne yake cewa Waje ja'alu shuraka aljin Allah yake sun sanya ma Allah shuraka aljin abokan tarayya na aljanu wa khalaqahum alhali kuma Allah ne halice su shi babu wani tarayya a cikin halitta amma su suna bautata ma aljanu su ne abokan tarayyar su suka sanya ma Allah wato yadda za su bautata masu su kuma su kai su zuwa ga Allah su rike su su kuma su kai su zuwa ga Allah kamar yadda wasu bayan Allah kan bautata ma mutane kan rike mutane su bautata masu wai su ba su isa su kira Allah ba ba su isa su ambaci Allah ba kai tsaye da su da Allah sai dai su ambaci wani malam ko wani shehu ko wani taliki sannan shi ya kai su zuwa ga Allah shi ne Allah yake mai da martani yana cewa wajalu yana nufin wato aljanu ko kuma ainihin mutane su sun sanya ma Allah shuraka aljin abokan tarayya na aljanu suka sanya lillahi ga Allah wajen kira wajen suna wajen bauta suna sanya ma Allah waɗannan sai Allah ya ce wa khalaqahum alali kuma Allah ne ya halitta su shi babu abokan tarayya a wajen halittar to tunda babu abokan tarayya a wajen kera ku da yayi dan me za ku sanya mai abokan tarayya wajen bauta hakan ya cancanta wa kharaqu lahu banin sun kaga ma Allah diya wa banatin da diya mata wannan suka shata ma Allah suka ce Allah yana da diya maza wannan suka shata ma Allah suka ce Allah yana da diya mata shine wa kharaqu lahu banina wa banatin sai Allah yake bi ghairi ilm ba tare da ilimi ba tunda ba ilimi da me aka yi da jahilci da shaci fadi da molanka kawai aka yi wannan bautar sai Allah da kanshi ce surhana tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai da abokan tarayya ta ko'ina aljanu ko mutane ko talikai cikinsu itatuwa ko dabbobi ko mutane ko annabawa ko mala'iku Allah bai da abokin tarayya subhana tsarki ya tabbata ga Allah <clears throat> tsarki ya tabbata ga Allah <clears throat> ta'ala tare da ɗaukaka ya fi ƙarfin haka amma ya sifon game da abin da suke faɗa ya sifon yana nufin ya ƙulun wasafa yana nufin ƙala kamar yadda Allah ya ce wala ta ƙulu lima ta sifo altinatukumul kaziba haza halalun wa haza haram don litaftaru ala Allah alkazib إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون don haka kada ku wato ainihin fada kada ku shata ku fada ku aiwatar ku kudura lima tasifu alsinatukumul kadhiba ga abinda da harsunanku suke kerawa suna sifantawa suna fada kada ku yi wannan ku ce haza halal wannan halal ne da bakinku da molanka da shaci fadi kar ku yi wannan haza haram ku ce wannan haram ne da molanka kada ka yi wannan Allah ya hana sai ce waɗanda suke shata ƙarya da bakunansu suke faɗa abinda Allah bai faɗa ba to wannan ba sa samun rabo a duniya ba sa samun rabo a lahira ko da sun samu a duniya cikin ƙaddarar Allah kauniya to a lahira ba za su samu ba domin ba rabo ba ne abinda yake baya tabbata abinda bai da armashi bai da albarka wannan ba rabo ba ne ƙawalwalniya ce kawai <clears throat> subhanahu wa ta'ala amma ya sifun sai Allah yake badi'u samawati wal ard shine wato huwa badi'u samawati wal ard shine mai kawa ta samai bakwai wal ardi da ƙasa bakwai ko badi'u samawati wal ard shine mafarin mafarin asalin fara halittar saman bakwai da ƙasan bakwai shine mubdi'uha wanda ya kage ta min duni misalin sabab ba tare da wani misali ya gabata ya kwaikwaya ba ko bi gairi misalin sabab ba wani misali da ya riga ya gabata ya kalla ya kwaikwaya wannan shine badiye yana nufin mubdi' kamar yadda Allah ya faɗa a can ba badi'u samawati wal ardi shine wanda ya kagi saman bakwai da ƙasan bakwai kullun lahu qanitun badi'u samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan ya nufaci abu shi iko yake gwadawa kawai nufatar abin yake sai ce mai zamo kamar yadda nike nufi sai abin ya zamo kaman yadda Allah ya nufata ba irin dan adam bane kaga wannan shiri ne na mahalicci dan adam ko sai injiniya ya zo wane ne ya zo wane ne ya zo ya auna ya shirya ga inda za a aje kaza ga inda za a yi kaza amma shi Allah ba haka bane kawai idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun badi'u samawati wal ard shine wanda ya kage halitta saman bakwai da ƙasa bakwai anna yakunu lahu walad ta yaya za a ce yakunu lahu waladun Allah yana da ɗa ta yaya za a faɗi wannan wannan inkari ne ubangiji yake yi martani ne ubangiji yake maidawa anna yakunu lahu walad ta yaya za a ce yana da ولم تكن له صاحبة كما بيد ماتا وخلق كل شيء كما شيني وند أهل كومي ظاهري دبادني تيا ذائتي أتي ينادتا وهو بكل شيء عليم وهو وهو على كل شيء هكنيكو وهو بكل شيء عليم شيكما ألا أكن كومي مسنيني ya san zahirin ya san baɗin ya san ciki ya san waje shi Allah masanin komai ne to ta yaya za a yi a ce yana da ɗa kuma ba shi da mata zai yi mutum ya samu ɗa bai da mata ba zai yi ba don haka Allah ba shi da ɗa kamar yadda ba shi da mata shi ɗaya ne tallin tal haka ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سيفد كنش ذلكم وانجانكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نعم مجمع ده وده نمكو يكي تيوى وهو بكل و لا تدركه الأبصار شيني ذلكم وتوينا بيان كنش شيء الله ذلكم mai waɗancan halittar mai waccan sifar ba ɗa ba mata ba gajiyawa ba abokin tarayya a cikin talikai kakab bai da abokin tarayya kuma duk abin da ba shi ba taliki ne don haka bai da abokin tarayya sai ce Allahu rabbukum ne Allah mahalicinku mamallakinku mai juya al'amuranku shi kadai zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu babu wani abun bautawa bisa cancanta illa huwa sai shi kadai don haka ba shi da abokin tarayya khaliqu kulli shay'in shine mahalicin komai kafin komai ya wakana shine mahalicin shi khaliqu kulli shay'in don haka sai Allah ya bada umarni yace fa abuduhu ku dayanta shi da bauta ku dayanta Allah da bauta shine abun da ya cancance shi wannan umarni ne Allah ya riga ya bada bayan ya mai da martani ya sifanta kanshi da abun da yake shine nashi zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil yace shi akan komai mai kula ne ubangiji shine wakili akan komai mai kiyayewa mai bada kulawa ta musamman sannan sai ce la tudrikuhul abusar gannai sune al absar la ba ta riskar Allah to kafin mu shiga wannan ayar wannan ayoyin da muka karanta a baya tun daga waje lillahi shuraka aljin wato mutane ko kuma aljanu da mutanen baki ɗaya suna sanya ma Allah abokan tarayya cikin aljanu kuma alhali Allah ya yi su don haka yana bayanin kakawa yana bayanin lalacewar hankali yana bayanin rashin ilimi cikar jahilci shine rukon wani abu daban wanda ba Allah ba a matsayin Allah wanda bai iya yin abin Allah sai a ce sai ya yi abin Allah ɗin ya ɗauki wata sifa ta Allah wannan yana nuna rashin ilimi ga masu yin irin wannan tun da ƙarshe Allah ya ce bi ghairi ba tare da ilimi ba bayan ya kore wannan Allah baya son tarayya kamar yadda manzon Allah ya ce Allah ya ce ana aghna shuraka'i 'ani shirk faman 'amila 'amilan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirka yace ni ne mafi wadatuwan tarayya daga abokan tarayya Allah baya buƙatar tarayya baya buƙata a haɗa shi da wani duk wanda ya haɗa ni da wani a cikin wani aiki ko yi wani aiki ya haɗa ni da wani a cikin shi Allah ya ce sai in kyale shi da shi da aikin shi da shi da hada haɗakar shi ba ruwan Allah da wannan don haka sai Allah ya kyale mutum kawai ka je wanda ka yi domin shi ya baka ka je wanda kake son ya ban shi ya baka ka je wanda ka nufata sai ya baka ba dai Allah ba domin an hada shi da wani a ciki kamar yadda wato ainihin suke cewa ba za ka iya kiran Allah ba a guri kaza sai dai ka kira wannan malamin naka sai ya kira Allah domin a wannan makamin baka ita kiran Allah ba kai directly ka kira Allah ba zai yiwu ba sai dai ka kira wani sannan ya kira Allah ya maka isu ga wannan sanya ma Allah abokan tarayya ne ko dai na aljanun domin akwai masu kiran aljanu su zo su dafa masu akwai masu kiran aljanu su kai su wato ainihin zuwa wani abin da suke bukata akwai bokaye masu mu'amala da shaidanu domin jan hankalin mutane wai don su ci abinci sai sun halaka kuma su halakar wai da sunan duk a ci abinci a samu wadatar duniya wannan sanya ma Allah abokan tarayya ne cikin mutane ko cikin aljanu wannan kuma halaka ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan <clears throat> man ata kahinan أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد wanda ya je wajen boka ko kuma ya je wajen arraf shi ma nau'i ne na boka sannan ya gaskata shi kan abin da yake faɗa to ya kafirce ma annabi muhammad sam da shi da annabi muhammadu an raba jiha ba shi ba annabi muhammad kai tsaye manzo Allah yace ya kafirce ma jakadanci na sannan yace man ata arrafan lam tuqbal lahu ko man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun 40 yawma duk wanda ya je wajen boka ya je wajen ya hada Allah da wani wajen fa neman taimako yake yi amma sai hada Allah da wani a wajen taimakon maimakon kai tsaye Allah fa da shi buɗe take ya roƙe shi ko ya ce ma 'yan uwan shi musulmi ku tama mani da addu'a ina da wata bukata ba sai ka yi bayaninta ba to su za su biya maka ba su ba ne ka ce ku sa ni cikin addu'a to imanin shi bai gamsar da shi ba bai yadda cewa Allah zai yi haka ba don haka nan gurin Allah ba zai yi ba zai kasa a nan bari sai ya je wajen boka sai ya je ya yi shirka da Allah kuma a ƙi amsar sallar shi har kwana arba'in abin da yake kawai motsa jikin shi yake yi amma Allah ba zai amsa ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan fa bai gaskata shi ba fa zuwa wajen shi yayi ba za a karɓi sallar shi ba har kwana arba'in wata ɗaya da kwana goma ba za a amshi sallar ba don saboda ya je wajen boka to ina ga wanda ya gaskata shi shi sakamakon shi ya gabata Allah ya tsare mu wannan duk sanya ma Allah tarayya ne baka gamsu ba baka yadda da Allah zai maka ba ka faɗi a gaban Allah ka kira shi yadda yake so sai biya maka bukata na farko ka gaskata shi ka yadda da shi Allah ba mutum bane balle ya ha'inci ba ba aljane bane balle ya yaudara Allah mahalicci ne wannan ko da aka lissafa dittalikai ne suna iya yaudara suna iya kasawa suna iya ragewa nan kuma yace ba shi da ɗa kamar yadda nasara suke ɗaukar cewa annabi Allah yana da ɗa shine annabi isa sannan maryam kuma matar Allah ce nan ko Allah ya kore anna yakunu lahu walad walam takun sahiba ta yaya za a ce Allah yana da alhali bai da mata ta yaya za a ce haka Allah ya ce ma annabi Muhammad ce masu qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin ce masu a da a ce Allah yana daɗa? to dani ne farkon masu risina ma wannan Allah bai daɗa domin ɗa jinsin uban shi ne ɗa mutum ne ɗan mutum ne to za ka ga ɗan ma mutum ne ɗa in baban shi jaki ne za ka ga shi ma jakin ne ɗa idan baban shi aljani ne za ka ga ɗan ma ba aljani ne ɗa jinsin uban shi ne to ta yaya za a ce Allah yana da ɗa ma'anar shi ɗan shi ma shi ma wani Allah ne domin yana da wata wani nau'i na allantaka a jikin shi kamar yadda kiristoci suke fada annabi isa allah ne mai ceto ruhu mai rai ruhu mai ceto kamar yadda gigitattu ana ruda su da wannan wanda bai da ilimin gaba bai da baya bai da tunani bai da hankali sai ya dauki wannan sai ya ɗauki wannan shi shi ne zai kama mashi alhali Allah yana korewa anna ya kunu lahu wala ta yaya za a ce Allah yana da ɗa walam kullahu sahiba gashi kuma bai da mata Allah can sai ce innahum la yaqulun ala innahum la yaqulun ku saurara su kafirai suna cewa waladallahu Allah ya haihu sai Allah ya ce wa innahum lakadibuna ƙarya suke yi lam yalid wa lam yulad bai haihu ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani abu da ya zama kufu allahu daidai da shi iri irin shi babu ubangiji bai da wanda ya kama da shi bai da wanda suke daidai wa daida bai da wanda yake ya kamanceceniya da shi ta kowane bangare shi kadai ne a komai shi kadai ne a ko'ina don haka anna ya kunu lahu walad walam lahu sahiba Allah ya ce waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin sun sanya ma Allah wani sashi wato su kafirai kuma Allah bai da wato wani balle ya zama sashe ne na Allah ma'anar shi sanya ma Allah da a wani gurin nasaban sun sanya ma Allah nasaba wato ainihin ubangiji yana da nasaba ko ya haifi wani mai nasaba da shi Allah kuma ba shi da anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shai.' kuma shine ya halitta komai Allah ya riga ya gama domin shine mahalicin koma kowa da komai don haka ba shi da wannan kasawa ba shi da wannan Allah a ƙarshen suratul isra cewa wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تيمس الحمد لله cikakken yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi lam yattakhidh walada wanda bai riki da ba wanda bai da da walam yakul lahu sharikun fil mulk kuma bai da abokin tarayya a cikin mulki a cikin sarauta a cikin gudanarwa bai da abokin tarayya sam walam yakul lahu sharikun fil mulki sannan walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull bai da wani mataimaki saboda kasawa da kaskanci Allah bai da wannan don haka tunda ya ambaci wannan sunayen da sifofin da gagarar da izza tashi sai ce wa kabbirhu takbira kai ku girmama Allah girmamawa wannan shine abin da ya cancanci ubangiji ku girmama shi girmamawa wannan shine sifar Allah ku girmama shi girmamawa wato wadda babu ta ba da masil ba ta da abokiya ba ta da kawa ba ta da wadda take daidai da ita wannan girmamawar ku fifita shi akan komai wannan shine daidai wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim yace zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil la tudrikuhu al-absar yace al-absaru gannai jam'in gani ko gannai idanuwa la tudrikuhu ba sa riskar Allah su ganshi yadda yake wa huwa yudrikul absar shi Allah shine wanda yake riskar idanuwa sinadarin ganin da kake gani da shi a cikin idanka to shi Allah da idan idanuwan talikai kaka shi Allah ya ga wannan ganin domin shi ya sanya wannan sinadarin ganin yana ganin shi dalla dalla filla filla wa huwa yudriku al-absara wa huwa al shine wanda yake mai tausayi sannan al masanin ciki da bai malamai suka ce kaman yadda a tafsil wato abul qasim ibn juzayy kalbi a cikin a tafsil li tanzil yake cewa al-idrak shine al'idraku an ya tazammana al'ihata shi ne ya kunshi mamaye abu cikin shi shi yake ya tazammanu al'ihatata bishai walusula ila ghayati shi ne ya kunshi mamaye abu sanin ciki daban shi zahirin shi da baɗinin shi sannan da kaiwa zuwa ga makurar shi wannan abun shi ake ce ma idrak <clears throat> to babu wanda ya isa ya Allah wannan idrakin shi yasa Allah ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha talikai ba ta iya mamayewa su zagaye filla filla a dunkule da a bayyane su gane wani abu na ilimin Allah sai abinda Allah ya ga dama ya gutsura musu kawai shi kadai za su sani amma duk ilimin da ka sani ba a iya kai makurashi a ce wannan iyakar shi kenan sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da kai ibn sina Allah ya ji kansa yana cewa al-ilmu aktharu min kulli shay fa khudhu min kulli shay'in ahsana ilimi ya fi komai faɗi da kake gani dan haka ku kama abu mai kyau a komai a komai za ka ɗauki wani abu to ka ɗauki mai kyau za ka ɗauki ilimi a cikin faɗin ilimin duniya to ka ɗauki ilimi mafi kyau wanne ne ilimi mafi kyau a duniyar musulunci baki ɗaya sai ka ɗauke shi alkur'ani wanda ya haɗa komai sunnar manzon Allah wanda ta mamaye bayani akan alkur'ani ilimin tauhidi ya fi kowane ilimi kima domin shi kai tsaye zai haɗa ka da Allah to wannan ya fi kyau a cikin duk ilimomi ba ke da duk ilimin da za ka kama zai yi ilimin cin tuwo kawai ne ka ci abinci ne a ciki ka samu dabaru ne da za ka yi kasuwa ne da za ka yi kaza to amma wanne ne ilimi mafi kyau wanda kuma ilimin da ka koya na cin abincin ba abin da zai iya ba zai hana ka ka koyi ilimin da ya fi kyau ba shine alkur'ani da sunna bal ma zai tama maka wajen sanin ya kamata da abin da bai kamata ba haram da wadda ba haram ba kazanta da abin da yake mai tsarki shine zai koya maka amma wancan na cin tuwon naka ba abin da zai shigo da shi nan gurin sai dai ka koma nan don haka ubangiji magwayi da ɗaukaka shi ya cancanta da wannan sifar da babu abinda da za ka iya riska nashi komai da komai shi ko ya riski komai da komanka domin shi ya yi ka malamai suna kafa dalili da wannan ayar cewa wato ainihin ana ganin ubangiji a duniya malaman bid'a suna kafa dalili da wannan لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير دومين الإدراك وتعينين كمن يد يقباتا شين ما ميوا دكا شيبا أي مشهك أما ذا أغنشي كمن يد النبي موسى عليه السلام يجي أرني أنظر إليك يا الله نونا من يد ذني إنغنك قال الله تعالى له لن تراني sai Allah ya ce ba za ka ganni ba Musa nan walakin inzur ila aljabal sai dai ka duba zuwa ga wancan dutsen fa in istaqarra makana idan ya tabbata yadda yake yana nan a dutsen shi fa sawfa tarani mai yiwa ka ganni falamma tajalla rabbuhu Jabal. lokacin da girman Allah wata daga cikin sifofin Allah ta fada akan wannan dutsen don Musa ya ganshi ya dutsen ya kasance ja'alahu dakka sai ainihin wannan sifar wato ta sanya shi ya rugurguje ya fatattake baki ɗaya ya zama ƙura shi ma musa mai same shi fakharra musa sa'iqa sai Musa ya fadi yana me yana sai suka ce a ai inda ba a ganin Allah da Musa ba zai roƙi Allah ba abin da yake korare wannan magana ce wadda take har annabi Musa ya tuba qalat inni tubtu ilayka lokacin da Allah cewa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin lokacin da ya farfado ya dawo yanayin shi bayan razana ta sa ya suma sai ce Allah na tuba na tambayi abinda ba ce in tambaya ba na yi kuskure to kai abinda Allah ya ce kuskuren ne shi ya kawo labarin musan shi ya kawo halin musan shi ya turo musan shi ya turo da ayoyin ga annabi Muhammad ana kwatanta maka musan abinda da ba a ce ya yi ba ya ya kuma tuba kai kuma sai ka ce kai bari ka yi shi za ka gani wannan dama an ce malaman bida ne suke wannan don haka ahalus sunna almajiran manzon Allah talaf magabata da mabiyansu dukkansu sun tabbatar da cewa ba a ganin Allah a nan duniya sai dai za a gan shi a lahira muminai za su gan shi allah ya ce me a cikin suratul qiyama allah ya ambaci wannan <clears throat> wujuhun yawma Na nazira ila rabbiha zira. haka allah ya faɗa wasu fuskokin masu haske ne kamar yadda allah ya ce wa na biyar biyaddat wujuhuhum ففي رحمة الله هم فيها خالدون سوني وند ذات الله ناظرة ما سحكيني فسكوكين ما سحكي دا النوري دا شيكي سبود من إلى ربها ناظرة ما سكلوني زواغ أبنججن سذاسك الله to kaga za a ga Allah a ina a lahira amma a nan duniya ba za a gan shi ba haka abin yake a wajen almajiran manzan Allah to shi manzon Allah fa ya ga Allah da ya isra'i ya ga Allah Allah magwayi da daukaka ya faɗi wannan a cikin suratun najimi kamar yadda wasu malamai ke fassarawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ainihin ya tafi saman sama inda ma jibrilu da ya je shi ma sai ya tsaya inda yake haddin shi kenan hurumin shi kenan ya tsaya a nan gurin manzon Allah ya ci gaba sallallahu alaihi wasallam don haka bai wuce ba to shi ya ga Allah Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ruwaici hadisi cewa manzan Allah ko ya ga Allah ya ce nurun manzan Allah ya ce haske ne a rahu ta yaya zan gan shi haske ne ta yaya zan gan shi yoshi musa mai ya faru mai ya gani shi ya gani tukunna ya so ne to manzan Allah kuma ya ce nurun a rahu? haske ne ta yaya za a yi in gan shi ta yaya ta ce duk wanda ya ce manzan Allah ya ga Allah to ya kirkira ƙariya ƙatuwa manzan Allah sulale sallam bai ga Ubangiji ba a nan amma a lahira za a ga Allah Ubangiji ya ce za a gan shi muminai za su gan shi kamar yadda ya faɗa a wannan sura suratul qiyama kafirai kuma ba za su ganshi ba ko a lahira Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim su za a sha makance su game da ganin Allah ba za su ga Allah ba don haka ganin Allah martaba ce yardar Allah matsayi ce wannan sai nashi yake baiwa banda gama gari yuyuyu wanda ya cika zuciyar shi da bid'a ya fifita wani taliki annabi ko kuma wani mala'ika ko wani malami sama da Allah sama da manzan Allah sannan kuma yana da'awar cewa shi masoyin manzan Allah ba daidai ba ne ta ya za ka haɗu da Allah ka fifita wani taliki ya Allah wannan mai martaba ne talikin annabawa ko ko mala'iku ko ko wasu bayan Allah ne na gari ka fifita su akan annabi sannan kuma ka ce kai na annabi ne ta yaya za ka ga Allah baka ba shi matsayin shi ba ka hada shi da wani taliki ka hada shi da wani bawan Allah ka hada shi da wani bawan shi ƙila ma ka fifita bawan nashi akan shi wannan kuskure ne ba ƙarami ba na ka yi makanka dabaru tun duniya kafin dabaru su ƙure maka ba gurin yinsu dabaru ne ka dawo ka sallama ma Allah ka miƙa ma Allah sifofin shi da kayan shi da sunayen shi ka bautar da bayin shi duk wanda ba shi ba bawa ne annabawa bayin Allah ne mala'iku bayin Allah ne da sauran waɗanda ci salihan bayi duk salahar mutum bawan Allah ne Balma bautar Allah ta mai da shi nagari amma ya zama yana so ya yi kankan da shi da ubangiji ko a sanya shi kuma yarda nan ne ya ɓata hanya ya ɓata harka la tudrikuhu al wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif gannai idanuwa ba ka iya riskar Allah <clears throat> shi shi ne yake ganin gannan sannan wa huwa latiful khabir shi Allah mai tausayi ne kuma mai ba ku labarin ciki da bai ɗinku abinda yake ɓoye da wanda yake wato ainihin a sarari sanin wannan shine ake ce ma khibra wato shine ake ce ma kaman wato ainihin sanin ciki da bai kamar yadda Allah ya ce wala ka mithlu khabir babu mai iya baka labari na dahir na tabbas da na ciki da na waje kaman Allah Na, sai Allah ya ce ne qad ja'akum baqa'iru min rabbikum hmm. faman absara falinafsihi ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ نعم الله يكي قد جاءكم بصائر من ربكم أي بصائر هجوجي قد جاءكم سنزومكم جاء الله وأن بصائر ما لم يسكت شيء نور القلب والعين hasken zuciya da kuma hasken idanuwa ma'anar shi ƙur'ani kenan wanda yake sabbaba waɗannan wato ainihin hasassakin haske na ciki haske na idanuwa shine basairu min rabbikum faman absara wanda ya gane ya kula ya lura ya sa ido ya fahimta falinafsi wannan dankan shi wa man amiya wanda ya makamce kuma ba ruwan shi da ainihin fahimta da gangan <clears throat> to shi fa falaiha wannan ya makance domin masifar kan shi za ta dawo matsalar makancewa ya ga gaskiya ya ƙi yadda da ita ya ga daidai ya yi watsi da shi ya ga adalci ya yi banza da shi ya ga mai laifi ya yi wajirar da shi ba ruwan shi da shi ba a hukunta shi a yi kaza ba wa man amiya fa alaiha sai ce wa ana alaikum bi ni ba mai kiyayewa ba ne a kanku sai kun zama muminai sai kun miƙe dodar sai kun shirya ni ba a turo ni in yi haka ba kawai an turo annabi ne ya isar da sako har Allah yake zargin annabi Muhammad ko ne mai fada fala'allaka bakhi'un Allah alla yakunu mu'minin kashe kanka zaka yi dan ba su zama masu imani ba wato aikin ka shine isar da sako ba sai ka tilasta masu sun yi imani ba kowa sai ya miƙe dodar wannan ba aikin ka bane aikin isar da sako don haka malamai suka ce wannan shine wato ainihin basa'ir a basa'ir dinnan ana nufin hujjoji ana nufin ayoyin Alƙur'ani. ai sun zo maku to don haka tunda ayoyin alkur'ani sun zo maku hujja ce dalili ne ko dai ka ɗauki basira ko kuma ka ɗauki wato amnihim ainihin amaya ka ɗauki makamta ka ƙi gaskiyar da gangan ko kuma ka ɗauki basira ka gane ta da gangan kuma ka tsaya ka yi aiki daga gaske sai ka kubuta faman absarafa falinafsi wanda ya kula ya fahimta ya yi aiki ya rike wannan don amfanin kanshi in ka kwana kana ibada ka yi duk abin da ka yi ba za ka amfani kowa ba sai kanka in kuma ka yi amaya ka kauce ka lalace ka shigar da wasu ma ba kowa za ka cuta ma ba sai kanka ba wanda za ka cuta za ka zalinta za ka tawaya sai kanka Allah yake man amila salihan falinafsi wa man ata'a fa'alaiha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid man ya'mal su'an yujza bihi ولا يجد له من دون waliyan وليا ولا نصيرا dan haka kanka ne zaka jawo mawa wannan asara ta kauce ma gaskiya wannan asara ta ainihin wato daƙilewa amaya ko makamcewa sai Allah ya ce ne وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين نعم bayan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka wato ainihin ya faɗi wannan hadija a kun basairu min rabbikum faman abu sarrafa linafsi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bi hafir ta yake sannan sai Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ce wa kazalika to kaman haka ne fa in ji Allah nusarriful ayati muke ainihin jujjuya ayoyi kaman yadda aka faɗa a baya haka nan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake ainihin jujjuya ayoyin kaman yadda ya faɗa fassala ko nufassilu ko kuma a wata ayar yake wala qad wassalna lahumul qawla <clears throat> duk yana cikin tasrif wato haka din nan kaman yadda aka bayyana kaman yadda ya ambata haka nan muke jujjuya ayoyinmu mu ainihin bayyana su dalla-dalla wali ya kulu darasta ko wali ya kulu darasta don su da kansu su ce a ƙarshen al'amari darasta babu shakka ka karanta wannan ka karantar da wannan ko kuma a wata riwaya darasta wato ainihin ka koya kuma ka koyar da shi ka koyar da wannan babu shakka ta yanke kansu hukunci da kansu wali ya kulu darasta sana yake wali hu don mu bayyana shi shi wannan wakilin sunan yana komawa zuwa ga alkur'ani wali hu domin mu bayyana shi gashi Allah ya saukar da alkur'anin amma yana faɗa kuma don mu bayyana shi ولنبينه غوا لقوم يعلمون ولنبينه دومم بينا wannan alquranin ga suwa li qaumin ga mutane waɗanda suke masu sani sune suke ankara da bayanin alqurani sune suke ɗaukar izina suke wa da bayanin alqurani Allah ya saukar da shi shi su kutum daga bakara hannati har min aljinnati wannati daga fatiha har min aljinnati wannati kayan shi ne maganganun shi ne babu na wani a ciki to ina bayani shi bayanin kuma ya ce mu ma za mu bayyana annabi muhammadu mun saukar da wannan alkur'anin don ka yi masu bayani bilbayyinati wa zubur wa anzalna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun akwai wata aya ma gaba kaɗan ita ma irin wannan Don haka can farko cewa ya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur ku tambayi masu sani in ku ba ku sani ba su ba ku dalili bil bayyinati da hujjoji waz zubur da littattafai ba a magana haka nan da molanka ka ce ya ce sai ka faɗi inda ya faɗa ka ce ya ce sai ka kawo dalili a littafi kaza a juzi'i kaza a babi kaza a kitabi kaza sai ka kawo dalili wane ya faɗa wane ya faɗa ana karɓata a musulunci sai a karɓa in ba a karɓa sai a watsan maka kayanka amma ka yi magana da molanka da molanka molanka kowai na da shi ana ɗaukar shari'a da molanka ko da mafarki kai kuma ba annabi ba ka yi mafarki kawai sai abu abin ko kuma ka shato ka faɗa kawai shi kenan sai ya zama ibada sai ya zama hujja ba a yin haka ka nisanci irin wannan sai ce bilbayyinati wa zubur wa anzalna ilayka zikira. mun saukar maka da alqur'ani dan me litubayyana lin-nasi dan kai ma mutane bayani to ina bayanin na annabi tun daga alhamdulillahi rabbil alamin min aljinnati wan nasi har zuwa nan duk bayanin Allah ne ko ka ga magana ta manzon Allah an ce ka ce kul ka gaya masu ƙulƙulƙul da yawa a cikin alƙur'ani to wannan Allah ya sa shi kuma ya faɗa har ɗin ma bai cire ta ba ita kanta ya faɗe ta kenan sa shi akai kuma ya faɗa to ina bayanin shi shi da kuma Allah ya ce zai yi bayani kuma manzon Allah ya yi bayanin ina bayanin nashi ya ce litubayyana linnati dan ka yi ma mutane bayani ka bayyana masu addini ka bayyana masu farilla ka bayyana masu sunna ka bayyana masu wajibi da abinda ba haka ba wala'allahum yatafakkaruna dan su yi tunani su karba ko ko su ki karba domin an ba mutum yanki wannan kaga dalili ne wani dan kala kato ya zo ya faɗi wannan cewa bai ga abin nan ba shi yasa suke ta wuni-wuni sun ki a zauna da su ana ta kaiwa ana ta kawowa tsoro suke yi wallahi ba su ba babu wani mutum a duniya da zai zauna da ahlus sunna mm, sai ya kunyata dole sai ya kunyata mara gaskiya ya zauna da masu gaskiya sai ya kunyata wannan abin da yake ta gudu kuma gashi ana karɓar kuɗi ana sinna ma mutane miliyoyin kuɗi sannan kuma ga kwangila ke aka an so ana so a bayyanar da ita domin a samu cinikayyar Allah tarki sai dai addinin Allah ba na kowa ba ne na waye na Allah ne shi ke turo wanda za su kare shi shi ke ba su fasaha su kare shi sannan kuma shi ke kare littafin shi ba zai yi ba littafin don ku mai canca kwato kawai sai lalace ba zai yi ba inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun yana nan yadda yake don haka maganganunka baka gane ba ne. Ka yi ƙoƙarin fahimtar wato ainihin saƙon da Allah ya turo akwai wanda ya turo ya kawo kuma ya ce zai bayyana muku da ya zo da alƙur'anin miƙo shi ya yi haka nan ko ayoyin ya miƙo ya yi shiru ko ya yi bayani in ya yi bayani ina bayanin nashi yake shi ne wanda kake suka shi ne wanda ba ka so bukhari da muslim da tirmidhi da abu dauda ibn maja na ka'i duk hadisan manzon Allah da suke a cikin masani su ne wanda ba ka so kuma su ne bayanin na manzon Allah kuma babu yadda ka iya da su in kana iyawa kana da'awar abin da kake ka zo ku haɗu da kai da waɗanda suke gayyatar ka da ku da waɗanda suke gayyatar ku ku kuma gwamnati ku ɗaure gindi a zauna a haka in kuma kuna son gaskiya kamar yadda Allah ya turo ku ku yi adalci ku yi gaskiya dole ne ku ba da dama a zauna wannan ba umarnin wani mai unguwa ba ne ba na wani malam ba ne kawai na Allah ne a zauna a tantauna haka manzon Allah ya tantauna da mutane ya tantauna da yahudawa ma ya tantauna da nasara kuma gaskiya ta bayyana sai suwan kyananka ya Allah ka shiryar da mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ke kai mana arzikin binta ƙarya kuma ƙarya ke kai mana arzikin guje mata da kauce mata duk yadda ta ciwo adanta muna roƙon Allah ka baiwa marasa lafiyan mu lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka mu gama lafiya Allah ka kama hannayen zuwa ga abin da ya